kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya bayyana rufe ofishin 'yan sandan nan da ke kulawa da zirga-zirgar motoci da ake kira central motor traffic division ko kuma mtd a takaice kwamishinan ya dai bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya kira wa ofishinsa da yammacin jiya sakamakon wata zanga-zanga da yan adaidaita sau ko kuma yan keke na suka gudanar a garin maiduguri inda suka rufe dukkanin manyan titunan da ke cikin birnin garin wanda har ya kasara harkokin da ke gudana a cikin garin maiduguri mahaya babiran keke na fef da yana zargan jami'an yan sanda ne da karɓar na gora su ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke gudanar da aikinsu wanda kwamishinan yan sanda mr damiel chuku ya ce ana gudanar da bincike akan wannan zargi we ya ce muna bincikan wannan zargi kuma na farkon farawa ma na bayyana rushe wannan sashi da ake kira mtd da kuma ke ofishin 'yan sanda da aka fi sani da waye kuma idan muka samu sakamakon wannan bincike duk wanda muka samu da laifi za mu hukunta shi ko shi wane ne a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chuku tun aje ne na samu zantawa da wasu masu tukin waɗannan babura wanda suka shaida mun dalilan su na rufe waɗannan hanyoyin kamar haka ma'aikata ne ba sa ba sa bari mu muna samun matsuguni gwari ya waye yanzu haka mashinan mu sun kama ya kai ashirin sun je sun sa a cikin a ina ne a police station dandal eh. sun je sun sa sun rike wai sai mun zo da dubu ɗaya da ɗari biyar in ba dubu ɗaya da ɗari biyar kar mu zo kamar kun taɓa yi ma su manyan su kuka mun yi kuka ya fi a irga Mm. to akan wani laifin da suke kama baburan naku wai mun zo mun tsaya gurin da ma ba ba nuna mana no parking ba ba ba wani no parking mun soke kawai sai ga sun yi gudu sun shiga majin sun kama mu ba hakuri mun ba su hakuri ba za su yalla ba sai sun kai mu ciki sai su je su libe mu to mai gida ni dai abin da zan ce wannan abin da aka yi har ga Allah ya yi daidai saboda mu abin da ma bai shafi mun yi laifi ba ma kawai sai a zo a kama mu a je a kai mu dandal a je a rufe mu idan mun yi magana a ce mu marasa kunya ne ba zai yi magana akan ra'ayin namu ba in an kama ka kace me yasa aka kama ni sai su ce ma ba mu sani ba kai ka raina mu mu kake tambaya me kai aka kama kai sai su je su kulle mu a cikin dandal su kulle mashinan mu in muka dade mun ki biyan dubu daya muna tunanin yayi yawa sai su ce wai mu je bayan kanta za a tura mu kotu haka suke mana tun ajiya ne dai alamuna suka daidaita kuma al'umman gari suka shiga da gudanar da harkokin su kamar yadda suke a baya sakamakon shigowa da aka ce kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno da kwamishinan 'yan sandan jihar sun yi na baiwa waɗannan matasa baki Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya